wani malami da ke cikin Ghana ko wani sarki ko wani kabila ko wani mutane akida da dai ce yau cikin masallacin shi ko mutanen kabilan shi ko akidan shi muna da akidu ko eh. to a gwada muna guda da yau mai shi da ce cikin ni malamin ku ko ni sarki ko ni wani ko ni shehu ne ko ni shak da yau cikin mabiya na guda makanci ya same shi na kai shi missionaries mhm. church suka zuwa wani ko kuma a bai shi gida ko bai shi zama mai bara amma shi yau mu ankali Allah ya bamu ankali wa mu gina namu da muka ce da mu yi musulmai kuma da muka kawo idea ko ba duba ya ce abin nan gaskiya o yana kawo na problem mu gina shi yasa yau sai malaman duka suka kama annunsu muka yi guda masha Allah eh dama Allah ya ce wa atasmu bi abilillahi jami'an wala tafarraqun ya kuma ce wai al muslim manzo Allah ya faɗi wai al-muslim aw al-muslim shi Allah kuma ya koma cikin Qur'ani wai innamal mu'minina ikwa ashe duk akidun da muke cikin ganan nan makarantar ga ban da gane mu duka da ne a ah, ni ba san mu duka da bane da na mu makarantar ga na gane o oh, ashe mu duka al muslim aw al muslim innamal mu'minina ikwa wa atasimu bi abilillahi jami'a to wanga makaranta ke bara maka inda ka kai ke ga mun yi rufin mun yi komi yanzu muna sa frames wanga makaranta ke gwada mini ashe musulmai in muka zo muka yi maganan da Allah ya fadi jiwo Allah ya fadi bani ba wai wa atasimu bi abilillahi jami'an wala tafaraku bani fa wai in muka yi aka mun ya muyi abu mai kyau kan mu yadda mu raba shi yasa ni ni musulmi ne ni su ni akida na shine islam mm. mas'abina qur'an and hadith mm. kana wani akidan karon kai mutali da kai amma ni na san wani akida ne mai kyau na annabi muhammad shi dan kama da kyau mm. amma ban kinka kowa dai da kenan da ya san the reason why ake islamic school for the blind mm. shine ba mu da makarantar kuruma ba mu da na bebe ba mu da na makafu mm. most of this west africa and east africa je nigeria ina burkina duka sula da shi dana kare ne ba mu da shi to wani malami ko wani sarki ko wani akida ko wani masallaci ko wani kabila ke da wuri da in yau cikin mabiyan shi ya zama makafo dai aje shi ya karatar da shi both secular education da kuma arabic ba wani malamin da ke da wani ba wani sarkin da ke da shi ba wani akida da ke da shi ba wani masallaci da ke da shi ba wani to in dai ba shi she mu koyu mu try best mu mu yi me yara mu yi shine muka fara ga mm. to yau